أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يولا هدي بيو biyu ga watan jumada thaniya hijira na 436 daidai 22 ga watan أوكو 2015 za mu yi karatu na talatin da biyu mai bi ma na ƙarshe baiti na ɗari biyu da arba'in da biyu shahi na talatin da biyar a satin da ya gabata mun soma karatu ne a kan idan liman ya tashi zuwa ga ƙarin raka'a bisa ga sallar da yake yi muka yi misali kamar azuhur ya tashi zai ta biyat aka nuna mutane za su kasu wurin kashi gida biyar. wani zai ga daidai ne a ƙara ta ma'ana a yi ta wani zai ba daidai ba ne bayan haka ya kasance yana da sura guda takwas a ɓangaren na farko wanda zai ga daidai ne a yi ta muka yi misali kama a ce zaidun ne shi ku wanda yana ganin ba daidai ba ne kamar misalin a ce amurin ne to sura guda takwas ɗin nan duk shidda gaba ɗai sallar mutum ta yi daidai ma'ana a inda wannan yaga daidai ne a tashi ya tashi ya bi liman shi kuma wanda yaga daidai ne a zauna ya zauna ya bi liman ba duk sallar su ta yi haka ma idan suka saba maliman amma ba da gangan ba wannan ya ƙibi ne wannan ya bi shi haka ma idan suka saba bisa ga tawili inda ɗai sallar suka lalacewa shine shi wanda a daidai ya bi liman ya ƙibi ne da gangan shi ko wanda ba daidai ne ya bi liman ba ma'ana wanda a daidai ya zaman ne ne sai ya bi liman da gangan to anan sallah ta lalace yanzu kuma za mu tashi lamtujizi masu bukan bezai da ba'alim hal ajza'at in ilmu bihi udim aw yantafi in ajma'u fil ani al intifa'i mujibin qawlani lam yujmi'u tujzi'uhu muttafaqan أو لم يقل ما أجزأته مطلقا الحمد لله أنا misali sallar isha'i ce za a yi ko da ka zo kana alwalla ka ga raka'a guda an yi ta ba da kai ba kana cikin alwala ma'ana dai a guda ta kuce maka da baya ga ta biyu ka jona da liman ka sami ta biyu ka samu ta uku ka samu ta hudu bayan an ƙare ta hudu sai shi liman sai ya tashi zai ƙara ta to a nan kai tunda kana da tabbacin raka'a guda ta kuto sannan an yi uku tare da kai don haka sallah ta kammala don haka wannan da za a ƙara tana da sura guda hudu don haka idan ka san tabbas ƙari ce to lalle kuma liman ya ƙara ta da gangan to a nan ba za ka ɗauki waccan raka'a ta biyar ba ka yi replacement ɗinta da waccan ta farko ma'ana ka ɗauke ta ita ce madadin ta farko wannan ba a yadda ba don haka ko ka yi ta za ta jawo maka matsala idan ka ganganta cewa lalle ta isan maka ga wannan anan ma sallaka za ta lalace amma idan ka yi ta ba da gangan ba to ba za ta lalata maka sallah ba kamar da dai bayani zai zo don haka yanzu ko an yi waccan raka'a da kai ban da ita don haka waccan raka'a da aka bi ka tun ta farko din nan to sai ka yi ta to bayani akan haka shine ke cewa lam Tujuzi, masbukan bi zaidiha alim lam Tujuzi, raka'a da an kai bisa ga kuskure ba za ta isa ba wanda shike alima bi zaidiha ya sani yana da tabbacin cewa wannan raka'a ɗin ƙari ce to ba za ta ishe shi ba kuma wannan ƙaulan wahidan kenan abin da ya rage Shi ne ya rama waccan raka'a din to mun ji wannan ƙauli guda dama ƙauli guda ittifaki ne aka yi cewa ba za ta ishe shi ba sannan aka taho ƙauli guda aka yi masa yakkasu gida biyu aka yi masa ƙaulan shi kuma akwai wani ƙauli wanda ya nuna cewa lalle ta ishe shi sannan akwai ƙauli wanda ya nuna ittifaƙan ba za ta ishe shi ba to wannan da mun ji cewa lamci juzi bukan bi zai dihan alim hal ajza'at shin wannan raka'a wadda an ka ƙara can an ce ba za ta ishe shi ba shin za ta ishe shi in ma'udin idan an ka rasa ilmuhu sani ne bihi da ƙarin wannan raka'a ma'ana an bi shi waccan raka'a ta farko kuma sai aka ƙara raka'a guda alhali bai san da cewa ƙare ba ce shin za ta ishe shi ko ba za ta ishe shi ba aukoko tafi isuwat tana koruwa ma'ana dai ya zamba ta ishe shi ba ita wannan raka'ar da aka yi ƙari in ajma'u idan su mamu sun yi ijima'i a alantifa'i mujibin akan koruwar abin da ke sa a yi ta suka yi ijima'i fil'ani nan take ba a samu wanda ya saba ba a nan a lura cewa shin za ta ishe shi idan bai sani ba ko kuma a za ba za ta ishe shi idan duk suka yi ijima'i akan cewa lalle wannan raka'a da liman ya tashi ƙari ce to tun da sun yi ijima'i akan ƙari ce kenan shi ɗai ya gaba ƙari ba ce wai za ta ishe shi ko ba za ta ishe shi ba to ga wancan ƙaulin ce da aka yi in bai sani ba da kuma nan idan suka yi ijima'i kan cewa lalle wannan raka'a ta biya ƙare ce wai ga wannan ƙauli guda wannan raka'a guda ɗin da za a ƙara ta biya za ta ishe shi ko ba za ta ishe shi ba amma na lisa da ita ta zan madadin wadda ta kuce mai ta farko wannan ƙaula ne shine aka wa ƙauli guda biyu sai a lura da mai ƙauli guda biyu don haka magana biyu ta ta an kawa ƙaula ne wanda ƙa'ida ce cikin muhtasar ya faɗa cewa wa haithu qultu qawlayn aw aqwalan li adami tila'i fil far'i ala arjahiyatin mansusa ma'ana duk sadda nace qawlani ko nace aqwal to saboda shi mai littafi bai cinkaya cewa ga wani nassi ya fi ƙarhi ba cikin ƙaulullukan nan guda biyu nan ɗaya ne zai ce ƙaula ƙaulani ko ya ce a ƙawani haka kenan wannan matsala an yi mata ƙauli guda biyu to yanzu mun ji gaba ɗai nan an ce ba ta ishe shi ba nan kuma an yi ƙauli guda biyu cikin hudu sauran nawa eh biyu domin a can inda suka yi jima'i kan cewa wannan raka'a ƙari ce nan bai da wasu makama waɗanda za su kama mishi bi ƙurarsu saboda duk gaba ɗaya an yi jima'i kan cewa wannan raka amince ce ƙari ce kaga kowa zai zama ni ne nan. to amma lam yujmi'u idan su mamu ɗin nan ba su yi ijima'i A kan cewa wannan raka'a da liman ya tashi ta biyar ƙari ba ce ba su yi ijima'i ba misali a ce su ɗari ne hamsin suna ganin ba ƙari ba ce hamsin suna ganin ƙari ce hamsin sun kaga ƙari ce hamsin kuma sun kaga mami ba ce to anan kuma sai ya tashi shi ko alhali an biyo shi raka'a ta farko to anan ya samu 'yan rakiya ko wa'yancan da suka gaba ƙari ba ce kaga zai shiga cikin ƙorarsu wannan kenan sabanin matsala ta farko matsala ta farko din nan wanda aka wa kaula ne gaba ɗaya sun yi a akan cewa liman ƙari ne zai kaga anan zai zan shi ɗai amma nan lam yi jimi'u ba su yi jima'i ba ma'ana wasu sun bi liman ga cewa raka'a nan ba ƙari ba ce wasu kuma sun yi zaman nan su saboda sun ɗauki miye ce don haka tun da ya samu 'yan rakiya yanzu to tu juzi'uhu waccan raka'a ɗin ta biyar ta ishe shi kuma muttafakan bisa ga ittifaki don haka zai lissafa da ita kenan ba sai yaran ka wuce ba ba sai yaran ka ta farko din nan aulam yakul sai na hudu to amma idan liman shi ko matsala bai ce na tashi don wata matsala ba kun san can an yi magana karatun satin can in ƙala min ba'adis salami kumtu limujibin fatihatan askadatu ma'ana idan liman ya, gaya muku bayan an ƙari sallah ya ce raka'an nan da kun kaga na yi ba ƙari ba ce ni na san cikin raka'o'in nan akwai wadda ni ban ba fatiha to sai aka samu haka ɗin to yanzu matsala shi liman gaba ɗai bai ce haka ba in ya faɗi cewa lalle a da ya da mafatiha an san baiwa a yi sallah babu me ga liman ko ga mai sallah shi ɗai banda mama to amma nan matsala aulam ya ƙulu gaba ɗai liman bai ce akwai dalilin da ya sani tashi ba kenan liman ya ƙarata da niyyar da ganganci ma'ana da wasa to tun da haka ta faru kenan liman ya ƙara ta da gangan to ma a jaza'atun shi wannan da an ka biyo raka'a ta farko wannan raka'a ta biya ba ta ishe shi ba kuma mutlaƙan yanke kai tsaye ba ta ishe shi ba to anan idan liman ya tashi ya ƙara wannan raka'a da gangan to shi ko sai a dawuri ne shi ko mai hukunci ne don haka a nan ba wai raka'a ta lalace ba sallar ta lalace gaba ɗaya don haka a nan ya jawo muku ba ta cikin waccan matsala ɗin guda goma sha ɗaya da muka yi sati kusan uku da ya gabata to ba ta a cikinsu a nan da sallar liman da tako duk ta lalace saboda gangancin da aka yi na ƙarin raka'a da gangan an san ko da aka ƙara da gangan sallah ta lalace to anan sai matsala ta ƙarshe shi ko anan bayan mun can mai sura hudu shi wannan raka'a ta ƙarshe shi ko anan sai a lura da liman ko mamu ko mai sallah shi ɗai duk idan wannan matsala ta kama su to magana a kansu abinda ashi waton mutum ne ga raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku to misali ga raka'a ta farko sai yammanci bai yi sajada ba a nan duk ga masu sallah gaba ɗaya su uku ne ana cikin haka an san wannan raka'a babu ta muddin raka'a ba ta da sajada ba za a lisafa da mai ba za a lisafa da ita ba to a nan idan kamin ya kulla ta biyu ya tuno an san wagga tana mi ta ɗai tana mi tana gyaruwa to ana ana magana bai samu ya ahamo ba sai da ya riga kulla ta biyu to ƙasa dai yanzu an bi shi raka'a guda tun da bai yi sajada a cikin ta ba ko wani rukuni ne amma abin da sa aka yi misali ga sajada saboda kowa an ka barorin sajada da ya rigi ya shiga cikin yanayi na sallah inda ruku'i ne ki ga raka'a ka ta farko shikenan sai ka hita batun wannan raka'a din sai ka hari ta biyu kai mamu kenan amma muddin an samu ruku'i da kai an yi ruku'i da kai wurin sajada na aka samu matsala to ba dama ka ce ka hita batun wannan raka'a don ka rige ka shiga cikin system din mamumiyya ma'ana dole ka shiga ka samu wannan raka'a da liman tukun haka ka shiga cikin kangin liman don ne aka buga misali da sajada to ana cikin haka sai kuma wagga raka'a da an ka bi ka ta farko misali a ce azuhur ce to yanzu idan kai sallaka raka'a hudu sauran nawa eh guda wace waccan ta farko da kabban masajada to sai ka ƙara raka'a guda kuma wannan raka'a da ka ƙara da gangan ka ƙara ta kuma ba tare da niyyar cewa ita ta awwacan ta farko an fahimta sai ka ƙara wata raka'a da gangan ga sallarka to a nan kawai abinda za a lura ka yi ƙarin raka'a guda da gangan don haka waccan tana nan an biyo ka bashinta a lura to kuma wannan shine mashuri cewa kawai waccan raka'a da ka ƙara da gangan ba za ka yi amfani da ita ba sai dai kawai an bi ka raka'a an sallaka ba ta lalace ba duk da ko ka ƙara da gangan don mi saboda akwai ɗan maso-maso ana biyar ka wani bashi tunda ana biyar ka bashin raka'a sai kuma ka yi wata da gangan tunda har akwai bashi a kanka to waccan ba za ta lalata maka sallah kuma shine mashuri. amma akwai kauli wanda ya nuna shi kenan sallaka ta lalace tunda ka sa wasa a ciki ka ƙara a da ganga amma dai mashhurin kauli ba ta lalace ba kamar da al'imamu malik da al'imamu suhunon da ibn al-mawaz da kuma ibn al-gallabi sun ka faɗa daga cikin malamai na malikiya da ma shugaban malikiya din gaba dai rahmatullahi alaihi to shine yake cewa tariku rukunin mutumin da ya mance wani rukuni amma rukunin nan da ya mance ba da gangan ba inda gangan ne sallah ta lalace sai mance wani rukuni kuma rukunin nan fata ya rage ya kuce masa min kal'ula kamar dai a ce raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku to nan mu ɗauki ga raka'a ta farko ce to za'idatun raka'a da ya ƙara bayan ya ƙare sallah ya ƙara wata raka'a da gangan kuma bai yi niyyar waggaba ce da yabban ma wani rukuni to lam tujzihi ba za ta ishe shi ba kuma wannan fil aula shine ƙauli mahi shahara ga malikiya don haka ba za ta ishe shi ba mai muhtasar yana cewa wa tariku sajdatin min ka'ulahu la tujzi'ul khamisatu in ta'ammadaha to nan ce da an kai in ta'ammadaha in ya ƙara ta da gangan ta biyar ɗin ba za ta ishe shi ba to sai akwai wani abu da za a fahimta a nan in ba da gangan ba ne shi ne babbomi idan ba da gangan ba ne tana isa ta yi sai a lura kenan kai ne liman ko mai sallah shi dai kuma sai kan manta sajada ga raka'a ta farko da an ka ƙare sallah sai ka ƙara raka'a guda ba da gangan ba to tun da ba da gangan ba ne waccan raka'a da ka ƙara ta zama ma madadin raka'a can ta farko da ka ne da ka bar masajada don haka can da an kai in ta ammadaha in ya ƙara ta da gangan amma in ba da gangan ba ne an ya mishi shi kenan ma'ana ba sai ya yi waccan raka'a da ya bamma rukuni ba to wannan shi ne don haka ba za ta lalace mishi sallah ba ta ma isa idan ba da gangan ba ne kuma wannan shine mashhurin kauli to amma akwai wani kauli na alharwi ya ce idan da gangan ya kara ta to sallarsa ta lalace saboda ya yi wargi da sallah ma'ana ya ƙara raka'a guda da gangan to wannan akwai wani abu da suke ce ma shehu ya kawo mana wani abu da ake ce ma jinas bangare ne na balaga nan ya ce tariku rukunin fata min kal'ula lam tujzihi za'idatun fil aula al'ula al'aula wannan kamar can da ya ce ka fatihi ala siwal imami ala asahil qawli lil imami kaga nan al'imami na farko limami na sallah al'imam na biyu liman na mazhaba shine al'imamu malik wanda ana ce masa jinas sai dai wanga al'ula al'aula jinas naƙis kunga kuma al'imamu al'imam jinas tam kamar zancen allah wa yau ƙumu sa'a yuqsimul mujrimuna malabi su ghayra sa'a waccan sa'a ta farko alƙiyama wagga sa'a ta lokaci a cikin ƙarshe-ƙarshen suratun rum wannan ko hausance muna da wannan jinasi din kamar misali mutum dama abinda da ajinasi ka faɗi kalima iri guda ga rubutunsu amma ko sun ɗan saba kaɗan amma kuma manufarsu ta taho daban-daban yanzu misali ko hausance kamar ka ce na tahi gumi nisawo gumi misali kaga wancan gumi gari ne gumi kuma abinci ne kamar na kare kare kaga karewa da kare eh, na, kare kare ko na, bugi kare da kare misali wani ana ce masa jina'as star wani dai bangare ne na balaga aka yi bayani aka yi nan abin da ya ce game da kalima ta al'imam akwai wata mulahaza a nan dukkan ji an ce al'imamu an sa al'dalam to a duniya ana nuhin al'imamu malik in ka ji an ce al-mazhabu an san can imamai suna da yawa amma da an ce al-mazhabu al'imamu malik ake nufi haka kuma mazhabobin suna da yawa amma da an ce wafil mazhabi mazhabi to ana nuhin malikiyya haka ma as-sihahu suna da yawa amma da an ce wafil sahihi to ana nuhin cikin bukhari haka ma hufazu suna da yawa amma da an ce kalal hafiz to ibnu hajar al-asqalani aka ne yanzu kamar nan gare mu an san mujaddadai wurin goma sha ɗaya amma da an ce mujaddidi aka yi shu an san shehu usman ibn fudi aka nuhi ta gama da wallahu bi rahmatul ridwani kusan anan za mu takaita wani karatu na gaba insha Allah za mu yi khatima a fatan Allah subhanahu wataala shi ƙara taimakawa

karatunmu na wancan inda an ka hito wannan ƙarin da liman zai yi to ya kasu gida biyu ga mutane idan kana da tabbacin ƙari ne zai yi ko kana zaton ƙari ne zai yi ko kana shakkun ƙari ne zai yi ga ƙa'ida za ka yi zamaninka amma idan ba ka da tabbacin ƙari ne zai yi to ƙa'ida za ka bi shi an fahimta? wannan kamar bayani ya gabata a cikin wancan sati ɗin amma matsala idan ka tabbatar da ƙari ne ka bi shi da gangan ba tawili ba kuskure kuma baka yi daidai ba da ka bi shi to sallaka wata lalace khalafa amdan fihi ne can wannan bayani ya gabata kusan ma karatu mun dan taba shi kaɗan gaskiya ka yi magana mai ma'ana ku tambaya mai amana kwarai da yawa mutane suka tahowa liman na zamne sai abin ya yi kwamfizin din su zama na harko ne ko na ƙarshe ne to sai su yi tsaye sai liman ya taso abin da ya zama daidai Sai kabbara har masu cimma liman mana in ma zaman ƙarshe ne in ma ba zaman ƙarshe ba ne ka gane shi kenan in kuma ma zaman ƙarshe ne wannan kabbara da suka yi ba za ta cuta musu ba suna ai sai su tashi ba sai sun yi wata kabbara sabuwa ba wannan kusan an irin wannan tambaya sai su ci gaba da sallah amma in ba juma'a ba ce wannan bayani ya gabata oho na gane a dama ma eh, ba komi ba ne ka yi haka ɗin sai ka ga cewa ashe liman ya rigi ya ƙare sallah kuma ga wani jam'i to minsa ba za ka wuce ba a ka kila ba za su bi ka ba ko to sai ka sallame sai ka bi jam'i kai kila misali a ce yaro na misali kaga ba za a bi shi ba ga malikiya to in haka ta faru sai ya sallame waccan kabbar harmar da ya kaga dama bai samu komi da liman ba

to kana magana akan falala dai ta jam'i cewa mutum na ya rage ya taho ko da ya taho an rage an ana attahiyatu sai ya bi to anan ba ma ana attahiyatu ba kila ko an yi sajada tare da shi sajadai duk biyu an ka samu tare da shi kaga iyakar kul kenan amma dai ko da to an rage an taso mai rukui to an san bai samu komi da neman sai kai batun zai samu wata falala ko ba zai samu ba tabbas inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah ba zai tozarta ladan masu kyautata don haka kayi abu mai kyau ladan ka ba za ta tafi gaban zama, ba sannan kayi zikiri ai wurin ai kayi kabbara har ma kayi kabbara kaga kayi wani zikiri sannan kayi sajada ga Allah subhanahu wataala kayi attahiyatu haka wannan lada tana nan amma ka sani kai ko baka samu lada wadda aka samu ga jami'i ba don baka samu raka a ko guda ba wallahu ta'ala ita wannan dama ita kullum akwai ta'a. kullum akwai wannan lada din ta tattakawa zuwa masallaci kan rubuta lada da ake yi mutum da kuma goge zunubi da ake yi mutum ya samu wani raka'o'i wanda ya samu guda hmm.

to duk gaba ɗai an yi musu registration kan cewa sun samu ladar jami'i to ga ka'ida shi jami'i game da samun falala a cikin muhtasar ya faɗi muhutasar lawwali ya ce "Walata ta tafadalu daraja ɗin ba ta fifita ma'ana duk guda ce an fahimta lada ta jami'i amma akwai wani ƙari da za a samu gwargwadon cincirin ku da taron ku? gwargwadon kuma yawan ladar da za ku samu don shi ɗin aka san a dai cika masallaci a dai shigo haka shi ainihin jam'i ɗin lada iri guda ce wannan makin da za a ba su a 27 shi ne amma dai kuma ƙarin wannan taro ɗin to kuma wani ƙarin lada na don ko don albarkacin taron nan in ma cikin ku shi ba a samu wani salihi ba to za a amshi sallah ko kuma ku samu albarkar wannan taro ne. wallahu ta'ala ga wannan alaikum salam eh. eh. eh. mutum ne ya samu wani bangaren sallah sai kuma sai wani ya taho ya bishi ko? yana sallah shi dai oho shi dai ka sallah sai wani ya taho ya bi eh eh shikenan sallah ta ta mana ya bi shi jami'i ya taho ya bi shi ko ya jona da shi kenan ya bi shi jami'i mana ya samu ladar jami'i dama eh hanyar ne magana sallar can da samu jami'i eh in ka daure kai ya ta kuma ka kara da sai ka kuma jam'i eh ka samu ka to idan mutum ya yi sallah complete ya kare kace ko amma bai samu jam'i ba sai ga jam'i ko to musulunci ma shari'a musulunci rabbi ɗaya kama ka sake ka bi jam'i mana amma da sharaɗin ka fawwala lamarin ga Allah kakka ce waccan ka zaɓa ba ka zaɓi wagga ba ko ga ka zaɓa ba ka yi mai ba mu fawwada to amma da sharaɗin banda sallah guda biyu banda magariba ka rige ka yi magariba sai kaga za a jam'in magariba nan ba dama don ita magariba wuturi ce da sallah ta, ta rana to haka kuma banda isha'i bayan ka yi shafa'i da wuturi in kan ka gama isha'i sai kaga za a isha'i kana iya bi amma banda in ka yi shafa'i da wuturi saboda shi wuturi wuturi ne ga sallar dare la wutira rana fil laili ci sallallahu alaihi wasallam ba wuturi a cikin dare saboda zaran kai wuturi shikenan ka kulle sallar ka sai dai kuma ba za a hana in ka samu tashi da daddare ba in kai wasu na filfili shi ke nan an ba za ka sake mai da wani wuturi ba Allah ta'ala sallar su bayan ai kowace sallah ban da biyu din nan kaga sallah bai ai muke yi sai aka ce ban da biyu din nan musamman dai magariba an yi tsaurarawa ita in kayi nafila bayan ta in baka bi da zaran dai kayi ta shi kenan amma ita isha'i tana da kaidi ban sai in kayi shafa'i da wuturi ne abba za ka sake biyu na'am eh. Eh. Eh. na'am yana tambaya akan ko da ka zo liman ba'adiyya ta kama shi kuma ba tare da kai ba sai da aka ƙara sallah liman ya yi ba'adiyya ta sai kai ka tashi ka da raka aka ta farko ko to ka ka'ida ko kai ta kama ko da baka san ba'adiyyar ta kama shi ka tuno yana doke ma ko duk ba'adiyyar da kai ko kabliya liman ya yi ya doke maka kai ko duk kabliyar da ba'adiyyar da ta kama shi in ka jona da shi in ka sani in baka sani ba ta kama ka Allahu ta'ala sallu alaihi eh eh awo daga mutum biyu ana ce masa jam'i amma ga nahau sai mutum uku nahau a kanku shi an dire ba haka ce bai samu jam'i ba don an bi shi aka samu jam'i ba ne yana da ya zama an kaka kenan sai ka labe baya ne sannan kuma wata niyya wata zai wani shi kenan dama shi musulunci ya baka dama shi kenan ya ba abin ruhe ba zai bincike kawai menene matsala ɗaya ya baka dama shi kenan an yadda in wani na yi ka juna to shi kenan ba wata ba ah, hmm. yanzu ya tashi daga zama shi ɗaya ko maliman eh, shi na ya tashi daga zama shi ya koma liman ai da an bi ka ka yanzu matsayin mai kake matsayin liman shi kenan wallahu ta'ala alam sai a yi kulhu wallahu uku da bismillah a satin ga an yi rashe-rashe duk da liman da wannan masallaci mallam ko kusan rasuwa biyu ake musu, musu kusan mata mahaifinsu da kuma wani ɗan uwa nasu mutane da yawa da ya sun rasu a wannan satin a fatan za mu yi ƙulhu Allah uku uku da bismillah Allah shiga hurta musu bismillah ar-rahman ya rahamar rahimi ya rabbal ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir ya rabbal alamin allahumma ansur al-muslimin wa fi kulli makan marga ne Allah shiga hurta musu Allah shi musu rahama Allah ka sa su huta Allah ka ba yan uwansu hakuri Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare su ta zama wa'azi gare mu Allah ka sa mu gyara halayen mu duk marasa lafiya Allah ya sauka musu Allah ka biya bukatocin da na masoyi da na malaman mu da na mahaifin mu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah duk alkhairin da ma'aiki roƙo Allah ka ba mu shi duk shirin da nema tsari Allah ka tsare mu shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما